rahim, da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Sakire shi kashi na bakwai. Kan shi kifa akan tebul ɗin da ke gaban shi. Tukukin da ke taso mishi ya shaƙe ƙofofin shakar iska. Zuciyar shi ta shiga bugawa da sauri da sauri. Yana jin wani abu da bai san komai menene ba yana fasa zuciyar shi. Kana yana jin ƙirjin shi tamkar zai tsage. A hankali ya miƙe yana tangaɗi haɗi da haɗa hanya kamar wanda ya sha wani abu. Ya shige bedroom ɗin shi. Washe gari matan da ke koyarwa a gida suka tare suna jiranta. Ganin lokaci ya ja sosai basu ma bata fito ba. Yasa umma cewa Aliyu shiga ka kira ta kace ta bar mutane suna jiranta tana kwance saman gado Aliyu ya shigo ke baki san mutane na jiran ki bane ban zate da shi dai kamar bata san Allah ya ruwan shi ba basma da ki nake ba au ashe ka san sunana kake ce min ki ta yi magana ba tare ta kalli inda yake ba so sai mamakin ta yi masifa kama Aliyu dan duk da ya san basma da tsiwa ya san ba ta da rashin kunya balle rashin tarbiyya ba tare da ya kuma yi mata magana ba juya ina cikin yawan umma bayani ya mu'allim da Abubakar da Usman da Umar suka shigo lafiya ya mu'allim ya faɗa yana bin su da kallo oh, Basma na tura shi kira ganin ta mutane a waje suna jiranta. Wai me yarinya nan take son zama ne? Me canje Basma cikin kankanin lokaci? Yarinya mai kunya tarbiyya kara da kawaici da ganin girman na gaba da ita. Balle iyayenta. Ya mu'allimi faɗa cikin ranshi. A zahiri kuma ba tare da ya magana ba ne cikin gaba ɗayan suka take mishi baya. Kamar yadda Aliyu ya iske ta haka suka tarar da ita. Dan gyaran murya ya mu'allimi kafin ya kira sunanta a hankali. Basma. Jimriyar mahaifinta ya sa ta miƙewa zaune tana amsawa da na'am. Baki san kin mutane a waje suna jiran ki bane? Kanta a ƙasa ta ce, ba zan iya koyarwa ba bani da lafiya kai na da jiki na ke min ciwo saboda dukan da aka min jiya. Dukkan san magana ta yi mai rashin damu don babu alamar rashin lafiya a tattare da ita. Ido ya ma'alum ya zuba mata mamakin ta neman ɗimo ta shi. Abubakar da ya kafe ta da idina mamakin yadda halayyarta ta canja ya ce, to yanzu me kike son a faɗa musu? Su ma sun san yau da gobe sai Allah sun san akwai cuta akwai mutuwa da rashin lafiya. Idan mutuwa ne ya za su yi ba dole su haƙura ba. Da haka yanzu mahaƙuran za su yi har na samu lafiya tunda sun sarai da lafiya a hannun Allah suke. Kuma babu mai shiga hurumin Allah sai hannu ya mu'allim ya daga mata dan ba zai iya jure kalaman basma da ke barazana da lafiyar shi ba Ya ce shi kenan. umar ya ce, amma abba hannu ya mu'allim ya daga mishi na murmushin karfin ya ce. gaskiya ta faɗa yau da gobe sai Allah ya faɗa yana danne damuwar shi yayin da a ƙarƙashin ran shi yake ji tamka ana nawa zuciyar shi wuta kai Aliyu ka je ka koya musu to abba Aliyu ya faɗa cikin girmamawa kana ya fice idan ya mu'allim kanta ya ce. sannu Allah ya sauke zan sa Usman ya soyo miki magani ki sha ki kwanta bai bari ta amsa bai fice Umma ta bayan shi Umar ya kalle ta haɗi da cewa yanzu abin da kika yi kin kyauta basma ko abin da kuka yi kun kyauta ko daidai kuka yi karar magana ta sauka a kunnen ya mu'allim murmushin da kai ce yana cewa Allah ka sani ban yi wa iyayena ba kin kyauta Abubakar ya ce haɗi da ficewa Umar ya bayan shi fu jikin Usman a sanye ya zauna a bakin gado kusa da ita haɗi da zuba mata ido na tsawon lokaci ba tare da ya furta ko da kalma ɗaya ba turo baki ta tana cewa ni ka daina kallo na haka bas mu dole na kalle ki dan gaba ɗaya kin canza mana ganin ki muke tamkar wata baƙuwa me yasa ba za hakura da zaɓin da abba ya miki ba kin san dalilin da yasa aka yi haka basma baki san me Allah ya boye ki da Ammar ba dan ina da tabbacin akwai alkhairi a ciki na san abu ba zai taɓa miki zaɓin banza ba ba zai miki zaɓin da zai wahalar da ke da ki ba ba zai kai ki inda zaki wahala ba dan Allah kada ki bashi kunya kada ki watsa mishi kasa Ida please sister ki taimaka ki bawa abba haɗin kai ya cika alƙawarin da ya ɗauka ta ranar da aka haife ki ki tuna iyaye na gaba da komai in kafin ki san kanki ki san wace ce ke ki san komai da kowa a duniya su kika fara sani suka ciyar da ke suka shayar da ke suka tafatar da ke tun baki da karfi har kika samu karfi suka yi ɗawainiya da ke tun daga zanin goyo har yau ba daina ba su suka koya miki komai a rayuwa su ne jinki lokacin da baki ji su ne ganinki a lokacin da baki gani su ne maganarki a lokacin da baki magana iyaye suna gaba da kowa da komai a duniya idan kika ɗauki Allah da ma'aiki shi kan shi wanda yake san in banda iyayenki sun gyara gida ba zai so ki ba inda aulakance ganki da ba zai rabi inda kike ba balle ya ce yana son ki kar ki yadda ki bijire wa iyayenki akan ɗa namiji kar ki biyo zuciyarki da zaɓin ranki ki wa kanki sakire shi ki haƙura da zaɓin Allah wato amara ina da tabbacin Ammar shine mahaɗin rayuwarki kar ki dawo kina da na sani basma namiji ba abin yarda ba ne, madaci ne dan kunama ne kin dan miciji ne da shi dacin namiji ya fi data da madaci dafin shi ya fi na bakin kumurcin miciji illa shi ya fi kowace illa a duniya idan kika je asibitoci layin yan hawan jini da ciwon zuciya za ki ga yawancin su duk mata ne mazan kalilan ne kuma idan kika bincika su zaki ga yawanci ciwon nasu na da nasaba da illar da namiji shi yasa nake miki gudun abin da zai iya zuwa ya dawo ina faɗa miki ne saboda gaba kada ki ce ba a faɗa miki ba kina cewa ba a san me rayuwa aure ba to ce baki san me aure ba yanzu kan kirawa yake yi kina doki soyayya shi na fusganki duk matar da ta ce miki bata da matsala a gidan mijinta ƙarya take yi ki hatta waɗannan celebrities ɗin da kike gani haƙuri suke a gidajen mazajen su auren celebrities nawa kika ji ya mutu kwanan abishek bachan yi wa Rai mugun mulakanci a gaban mutane da ana hira da Rani Mukherjee aka yi mata tambaya akan mijinta cewa ta jarabta ce Allah ya mata da ya kadarta mata auren aditya wallahi duk soyayya da namiji zai nuna miki kada ki yadda ki saba wa Allah akan shi kada ki bijire iyayenki akan shi akwai abin da Allah yake ajiye mutane izina da aya ko da a ce amar ba alkhairi bane zai iya zama miki alkhairi saboda biyayya da kike wa iyayenki a fili basma ta sauke ajiye zuciya tana jin maganganun shi tamkar tatsuniya ko dan ajo dan tani shedan ya buga mata ganga ya fasari mata kanta gani yana neman cewa da surutun banzan shi inji ta yasa ta so Muhammad tana kokarin kwanciya tace naji nagode ta faɗa a takaice Mamaki ne ya sa shi kafe ta da ido na tsayin lokaci kafin ya fita. Yana fita ta ja dogon tsaki haɗi da kowai da ta nan ba zaman. Washe gari da wuri Basma ta shirya ta fice makaranta ba ta tsaya ta gaida Umma ta yi mata sallama kamar yadda ta saba ba. Ba ta biya wa Safiya ba ta yi wucewar ta. Sai ta gaji haɗu da hannayen shi a sanye cikin ƙananan kaya na kamfanin Red Tag. Kayan sun amshi jikin shi tamkar sai da aka auna da jikin shi. Kyan shi da ƙuruce shi sun fito sosai. Ido ta ƙura mishi, san shi yana fuskarta yana ratsa ƙirjin ta haɗi da huda zuciyarta, yana samun matsuguni. Sosai kin shi ke yi mata daɗi, iska ta shiga busa da ta fara mayan son kasancewa tare da shi, ta ji za ta iya da goma tana kallon fuskar shi. Zuciyarta ta shiga ayyuna mata irin rayuwar jin daɗin da za su yi mai cike da soyayya. Cikin salashi na ɗaukar hankali ya busa mata iskar bakin shi a saman fuskarta, yana saka mata ƙayataccen murmushi ya ce, wannan kallon fa. Cike da jin kunya ta kawar da idonta, don ba ma ta sanya ba inda yake ya zo ya tsaya a gabanta ba. I love you my life, ya faɗa cikin sanyin murya. Idan ta kan flowers da ke gefe da ce, jiya ka ce za ka samu mana mafita ko? eh amma gaskiya na san da kai idan zaki bani haɗin kai kuma ta haka ne kawai za mu samu damar mallakar mu ta haka ne za mu saka dole ya mu'allimi mu mu cika muradin mu. ya faɗa cikin sanyin rai karka da muka faɗa in shawara shawarar za ta kai mu ga cimma mu. na yi maka alƙawarin baka haɗin kai kin tabbata kin yi min alƙawarin zaki yi komi eh zan baka haɗin kai na ɗari bisa ɗari ka faɗa kawai idan shi cikin nata yana kallon idan idanta yace kin san fa muhimmancin alƙawari idan ta juya alamun a matsa take ta ji shawarar da za ta kai su ga mallakar junansu ta ce hmm, go ahead please cikin mutuwar jiki ya gyara tsayuwar shi yana fargaba abin da zai faɗa yayin da wata zuciyar ta shiga gargaɗin shi kan abin da yake shirin faɗa tsoron da yake karkashin ran shi ya ratsa cikin ƙahon zuciyar shi ya fito saman fuskar shi ya bayyana ƙuruƙuru dan ƙarfin halin da ya rage mishi ya tattara da kyar zuciyar shi na bugun uku muryar shi na rawa ya ce aran kanki zaki bani yau ban gane ba ta faɗa tana kallon yanayin shi ina nufin ki mallaka min kanki ne yau kaɗai mu kasance tare mu raya ranar yau cike da soyayya mu ɗebe juna kiwa mu nishaɗi mu kasance ni da ke a wata duniya ta daban wacce daga ni sai ke kaɗai za kasance a cikinta. ta ya faɗa gwiwar shi na rawa idan shi cikin nata yana aika mata sako cikin ƙwayar idanta take wani abu daren mata wanda ita kanta bata gane ko menene ba ta fi kamanta shi da tsoro gaban ta na faduwa ce. me kake nufi zaman gundun murmushi idan ya gane inda ta dosa ce ina nufin ki bi ni miji bata bari ya karasa faɗa abin da yi niyya ba tace ina zan bi ka ta yi magana cikin zaro ido waje cikin ranta tana jin tukuki na taso mata Kam da mana tiye ki bani na ƙarasa yi miki bayani ina nufin mu fita yawo mu zaka gari mu dade bayan sallar isha'i sai na mayar da ke gida tashin hankali ne ya sa ba su fara ganin bibiyu jikinta ya ɗauki tsima yana bari bakinta ya shiga motsi da alamar su take ta yi magana amma ta kasa ta daɗe a kafin ta iya haɗa kalaman bakinta ta ce dama haka kake zama haka kake kasa na fara sanka kasa na amince da kai na ɗauki dukkan yarda ta na damƙa maka me yake nufi dai yi magana yana zaro ido ba fa wani abu nake nufi ba ba nufi na inda yake tunani ba ina nufin mai pretending kamar akwai wani abu a tsakaninmu so I'm sure ya ma'allam zai tsorata ya gudun abokin ya bani auren ki ina nufin mu je fa ko wani joint wanda yake da mutane mu zauna in public ba abin da nake nufi kenan ba idan ya mu'allim ya ga ya haka zai saurin bane ki? amma ki kin kai ni wani fannin daban ba haka nake ba basma ni ba mazinaci bane ba ba fasiki bane ko da a ce sun kasance halayya ta ba zan taɓa yi miki ba balle ko ba ɗabi'una bane tar da masu irin wannan halin ya karasa magana yana zubar da yawo cikin kyama ashe kallon da yake min kenan kallon dan iska yake min dama kin bani mamaki basma da har yanzu kike kokonto a kaina kike raba dayin bin kina wasi a kaina dan shiru ne ya gifta kafin cikin sanyin da ta ce kai hakuri ba zan ƙara ba fuskar shi dauke da fara'a tamkar ran shi bai bace bai ce babu komai ki wuce makaranta kake makara a dakan minki kin san bana son abin da zai taba min lafiyarki maimakon ta bashi amsa akan abin da yace sai ta ce kana gani idan aka hakan zamu man gurin mu eh to ban da tabbas 100% amma ina da 80% na haka dan zai tunani kamar zamu jawo mishi magana sai ya saurin daura mana aure gefe ta zuba ido tana kallon ƙasa kamar mai nazarin ƙasa ta jima aka sanan ta soke ajiyar zuciya a hankali ta ce na amince idan shi kanta yana son ta bashi damar kallon cikin idan idanta amma ta hana shi ta hanyar kin kallon shi sai dai sassauta muryar shi ce ki bar shi kawai my life ba na son ki yi abin da ki bai kwanta a kai ba ma haƙura kawai tunda kina kokwanto salin yadda ya magana ya karya mata zuciya sosai ta dago kanta ta kalle shi haɗi da cewa ba damuwa na amince ba musu ya zagaya ya buɗe mata mota ta shiga shi ma zagaya ya shiga ya ja mota suka bar wajen duk abin da ya fara akan idan safiya yi dai kamar ta koma ta sanar da iyayen bas mahallin da ake ciki kul karki soma cewa wata zuciya cikin nutsuwa zaman yake jan motar dukkanin sun yi shiru sai sautar rediyo da yake tashi a haraba wani kasaitaccen joint ya fake ya kalle ta fuskar shi dauke da murmushi ya ce nan yayi miki murtanin murmushi ta mayan mishi tana kallon wajen jikinta a sanye ta soma bin wajen da kallo bas da tunda take ba taɓa kibewa da namiji ba sai yau balle har ta zo irin waɗannan wajajen ta ji zuciya tana ya mutsawa kanta ta daga mishi alamar e cikin nutsuwa ya fita ya shiga wajen bai jima bai dawo ya buɗe mata motar ta fito suka jera kanta a ƙasa dan gani take kamar ita kaɗai ake kallo wani irin yanayi take ji a jikinta wanda ya sa ta taka kafarta da kyar VIP suka shiga wajen yayi kyau sosai ya kayyade da kayan al'adu. babu kowa sai su kadai zauna ya ce na ja mata kujera ba musu ta zauna ya tambaye ta bayan sun zauna kanta kasa ta ce babu komai ina son kunyin nan taki da tana burge ni sosai murmushi dai ba tare ta ce mishi komai ba dan shiru ne ya ratsa kafin ya kira sunanta basma ji da murya ta dake zuciyarta kanta kasa tana wasa da yatsun hannunta ta amsa na'am ƙara lankwasa muryar shi cikin salon jan hankalin ta yace da wuri kalle ni ba su ta dago kanta karfi idanuwan suka sarki a cikin na juna wani abu ta je na tsarga mata a sassan jikinta ta ji wani abu yana fitowa daga cikin ƙwayar idanun shi yana shiga cikin tata ƙwayar idan yana ratsa tsakiyar kanta yana huda ta yana shiga cikin jikinta jin ba za ta iya jure kallon ƙwayar idanun shi ba yasa ta sunkuyar da kanta ƙasa me kika gani cikin ƙwayar idona shiru tai dan ba ta jin za ta iya haɗa kalaman bakinta ta yi magana na san babu abin da kika gani sai tarin zunzurutun soyayyaki babu abin da yake cin zuciyata da ruhi na sai san ki basma da shi nake kwana da shi nake tashi babu wani abu mafi daɗi da muhimmanci a wajena kamar soyayyaki dan Allah kada ki bari a raba mu kada ki bari a shiga tsakanin mu please I love you I really love you more annu ke ce rayuwata idan babu ke ni ma babu ni idan babu ke ni ba komai ba ne yi magana hawaye na gangaro mishi take basu ta fara jinta tana reto a sararin samaniya ta ji ta ita ba a sama ba ita ba a ƙasa ba sassaniyar iska ta fara kaɗa mata so da ƙaunar shi suka riga shiga cikin kunyarta yana ratsa ɓargo da tsokar jikinta insha Allah ba zan taɓa bari a raba mu ba ina tare da kai a kowane hali tai magana cikin mayansu thank you thank you so much basma ya faɗa cikin zumuɗi five alam ne jaka ya buɗe zuba mata a glass cup ya mika mata ba ta son mishi musu don ko ta so yi mishi musun zuciya ta ba za ta bari ba ta amsa wajen amsa hannun suka haɗu mugun shock suka ji a sassan jikinsu tamkar wutar lantarki ta ja su da sauri ta janye hannunta tana jin baƙon al'amari na ziyartar ta. zaman kam kasan motsi yayi sai da kire kwantolin shi ya ajiye cup ɗin a saman table ya ce ki sha suna hira sun lima a cikin duniyar soyayya har lokaci ya ja ba tare da sansani ba sai karfe takwas sannan suka miƙe da niyyar tafiya gida ta ga kafarta ta gurdi ta yi baya za ta faɗi cikin zafin nama zama ne tare ta ta faɗa jikin shi gaba sa suka yi baya ta faɗa saman kirjin shi yaran suka ji a duk ilahirin jikinsu suka ji shoki ya ja tun daga tafin kafarsa har zuwa tsakiyar kansu kansu ya shiga amsa koya yadda suka gajin rubuki cikin kunnuwansu jikinta a sanye ta miƙe cike da kunya tana gyara hijabinta da kira zamanin iya tashi jikin shi ya mugun yin sanyi bai mata magana bai zagaya ya buɗe mata mota ta shiga mayar da murfin ya rufe kana ya zagaya ya shiga kowannen su yayi shiru yana saka abubuwa da dama a cikin ran shi tunda nake a duniya ban taɓa cin abin da naje akan mace yau ba dan sa ta kallon shi ta ga kamar ba shi ne magana ba hankalin shi na kan tukin ya kuma cewa ban taɓa sha'awar wata ƴa mace ba asali ma bana sha'awar mace ban san yadda aka naji abin da nake ji akan ki ba ke ce ta farko kuma ke ce ta ƙarshe yi magana irin shi akan titi cikin rashin fahimta ta kalle shi kamar za ta yi magana sai ta fasa har suka isa gida babu wanda ya kuma ciwo kowa komai sai dai ta lura da yadda jikin shi ya sanyi sosai tun da aka yi la'asar basu bata dawo gida ba hankalin gaba ɗaya yan su ya mugun tashi musamman ya ma'allim da umma hankali a tashi suka je makaranta suka tambaya ko lafiya shugaban makaranta ya bincika aka sanar da shi bata zo makaranta ba ya sanar da su bata zo makaranta ba yau ba karamin kunya ya ma'allim ya ji ba daga makaranta gidan safiya suka nufa direct a nan dai masu bayanin duk abin da ke faruwa tun daga ranar da suka fara haɗuwa da zaman har yau jiki a sanye suka jiki a sanye suka koma gida ranar kam sun shiga mummunan tashin hankali don a zaton su guduwa ba su mata yi yan mu'allim da su umar suna tsaye a kofar gida suna shawara abin da ya kamata su yi motar zaman ta faka a kofar gida ganin sa kofar gida gaba ɗayan su ba ƙaramin tsorata ta yi ba gaban ta ya shiga faduwa yana dukan uku ki daure ki tattaro gaba ɗaya ƙarfin gwiwa ki saka a jikinki don ta wannan hanyar ne kaɗai za mu samu damar mallakar juna ya faɗa cikin karyayyen murya cikin sanyin jiki ta fito kanta a sunkuyi ta kasa ɗago kanta gwiwa ta yi sanyi ji take tamkar tana taka kankara ta zo gaba da su za ta wuce abubakar ya yunƙuro da niyyar cafkarta ya ma'alim ya saurin girgiza mishi kai yan ta shige gidan suka mayar da kallon su ga zaman da ke tsaye yana kallon su a hankali suke ajiye zuciya a fili ganin ta shige gida lafiya bai magana bai shige mota shi ya ja ya bar wajen in muna tsaye tsakar gida ta kasa zaune ta kasa tsaye basma ta shigo kanta a ƙasa yayin da take jinta wani iri kamar wacce aka kama tana zina salamu alaikum in muna watsa mata kallon tuhuma da ce daga ina kike shigo sai ya hana basma magana me yasa basma ba na ce kada wanda yi magana ba cewa ya mu'allim yana katse aliyu sun kiyar yadda kai aliyu ya ce kai yi haƙuri cikin bada umarni ya mu'allim ya ce na riga da na gama yanke hukunci don haka kada wanda ya ce mata komai jira abin da za su ce bai shige ba sa nan ki ji tsoron Allah basma ki guji abin da yake shirin aikatawa umma ta faɗa tana share hawaye za ta kuma yin magana abubakar da umar suka riƙe da suka shigar da ita ciki aliyu ya bi bayan su a sanye usman ya riƙe hannunta ya ja ta zuwa bedroom ta canza kaya bijira ta yi magana bai fice ya shiga kicin ya zubo abinci a plate da ruwa ya kawo mata yanda ya bata haka ya dawo ya same ta ci abinci ki kwanta kin ga dare yayi jiki ya sanye ta bude baki za ta yi magana usman ya saurin ficewa bai jira abin da za ta ce ba bayan ta yi wanka ta ci abinci ta kira zaman ta ba shi labarin duk abin da ya faru cikin zumuɗi zaman ya ce kin gani ko dama na faɗa miki za mu yi nasara so kake damu ina jin tausayin abba da umma ina jin babu daɗi a jikina na rasa me yasa hankali na yi kwanciya sai da ya karya murya kafin ya ce ni ma bana jin daɗin abin da ke faruwa basma dole ce ta sa muke yin hakan bana so mu yi iskanci tunda ke al'adar ku abin kunya ne cikin rashin fahimta ta ce al'adun mu kuma kai ba al'adar ku bace ma ai ba al'ada ce ta zo da haka ba addini ne ya zo mana da haka da bisa faɗa Allah da koyarwa fiyayyen halitta na sani mana ina nufin al'ada da addini za ta yi magana yayi saurin cewa ki kwanta zuwa babu mai magana ni fa na tsorata da hukuncin da abba ya ce yayin ki ta yi magana so kam no karki da babu abin da zai faru sai alkhairi kin ji a hankali ta ɗaga mishi kai kamar yana gabanta inda dai suna hira kafin suka yi sallama washe gari da wuri ta shirya cikin uniform tana kokarin fita ta jiyo ya mu'allim yana cewa ina zaki ta kirki lahirin jikinta ya dauki rawa har hanta ta sai da ta motsa wuri tana sarkewa ta ce makaranta fuskar shi dauke da murmushi ya ce aikin gama zuwa makaranta basma ban sani ba idan mijinki zai baki ki cigaba da karatu amma ba dai a gabana ba na ba ta ji ya tsarga mata tun daga tafin kafar ta har zuwa tsakiyar kanta cikin tashin hankali ta kalli ya mu'allim haɗi da fasa kuka dan Allah abba kar ka yi min haka kai haƙuri kar ka cire ni daga makaranta bai kula da abin da take cewa ba ya ce na baki sati ɗaya ki fito da miji kowa ya zan aura miki shi amma ban da zaman idan sati ɗaya ta cika baki fito da miji ba zan aura miki duk wanda na ga dama ya mayar da kallon shi ga umma ya ce kula da ita kake bari ta fita ko kofar gida yana kaiwa nan ya shige bedroom faɗin tashin hankalin da zaman ya shiga bayan basma ta sanar da shi ya mu'allim ya hana ta zuwa makaranta ba zai faɗi ba da kire ta tarnutso shi ya rarrashe ta ki yi hakuri basma ba mu da ikon yi wa kanmu komai sai abin da kaddara mu ta yi amma ina baki tabbacin mutum a mutuwa zan yi basma ke ce rayuwata ba da kowa a duniya sai ke ke ce ahalina basma kece- ce uwata ke ce ubana ban taɓa kira kowa nawa ba sai ke babu wanda ya taɓa kira na da nashi sai ke ki bari a raba please duk rafin halin da zaman yake yi wajen danne zuciyar shi kasa waye, ya fashe da kuka yana faɗa ina son ki ina son ki shi kuka ita kuka babu mai rarrashin wani sun ɗauki lokaci a aka kafin ya karfin halin share hawayen shi ya shiga rarrashin ta bayan kwana biyar sosai zaman da basu suka shiga damuwar rashin ganin junansu don duk da suka haɗu ba su taɓa daɗewa haka ba tare da sun ga juna ba ga takunkumin tsaron da aka saka mata a gida umma da yayyanta sun saka mata ido sosai suna kula da duk wani motsinta kowa ya sai kafa ta ɗauke suke yi ta ƙara figiwa ta rami kallo ɗaya za ka mata kasan tana cikin damuwa yayin da a cikin yayyanta usman kaɗai yake yi mata magana da misalin karfe biyu saura na dare bas mana mana da waya a kunne ta yi kwanciyar gingine idan ta alimshe yayin da fuskar take ɗauke da murmushi na yi kiwo ki sosai na yi kiwo ganin kyakkyawar fuskar ki da ƙayataccen murmushin ki ni ma haka ina kiwo ka sosai masoyina ta faɗa a hankali idan da gaske kina son gani na me yasa baki taɓa cewa na zo na ganki ba to ai babu dama ne sai Umar sun saka min tsaro sosai ko yanzu ba damar a dan tsoro ta zaro idan tana cewa yanzu fa ce? eh ki bani dama ki gani idan ban zo ba idan ta kan abubuwa ta ce bi na dare fa kuma yaushe ne ce ki gani idan ban zo ba a'a dai ka bari dare yayi ina tsoron ka taho wani abu ya same ka ko kuma kije kina tsoron fitowa ba ba haka bane ka bari kawai karki bacci ina zuwa bai jira abin da za ta ce bai kashe wayar rabi bi da rabi na dare ne ya su kofar gidan ya kira wayar ta bugu ɗaya dai bikin na ƙara so. wai da gaske ta faɗa tana zaro ido cike da tsoro dakin zata wasa nake kin ganna kofar gidan ku ki leko ko tondo ne na ganki please ba zai yiwu ba zaman ya tsaya na fito karfe uku na dare gaskiya ina jin tsoro ta faɗa a darare sai da ya rantsa idan shi ya buɗe sannan ya ce ni da biyu hanya ban ce dare yayi ba sai ki da leƙuwa kawai zaki dama na san ba wani suna yake yi ba ni ke da hauka na ya faɗa kamar zai yi kuka ba haka bane ina gudun ɓacin ran abba da umma ne kuma kaga sai haka ne gwara da kika tana ban da kuwa ban da wanda zan ji tsoro ban da wanda zai yi kuka don wani abu ya same ni yi magana kuka na kuce mishi cikin sanyi murya da wa zuciya ta ce kai hakuri ba abin da nake nufi ba kenan kai hakuri bari na fito a ake bashi bari na tafi ba ta yi magana ba ta kashe wayar Mikiwa dai ta saka da ta lallaba ta bude kofar ɗakin ta fita. Cikin sanda ta rika bango tana nufa kofar falo. Har ta isa tana tabawa ta jita a buɗe. Bata bata lokaci ba ta fice daga falon ta fita tsakar gida. Jin an bude kofa ya sa ya mu'allim da ke jami'in sallar dare kallo kofar. Ba karamin mamaki ne kama su bagarin basma na nufa kofar gida cikin sanda. Da sauri Umar da Abubakar da Aliyu suka zabura, ya mu'allim ya saurin dakatar da su ta hanyar nuna musu hannu, alamar su yi shiru kada su yi motsi. Kana gani za ta fita mala? Umar ta faɗa cikin karyayyar murya da alamar kuka na gab da kwace mata. da sauri ya ɗora yatsan shi saman labban shi ya ce cikin san ɗabis muke bin banguwa ta fice daga gida don kwata kwata bata lura da su ba idan ta ya gama rufewa ya mantar da ita ranar alhamis da ran juma'a suna sallar dare idan suka tashi tun ƙarfe uku na dare ba a komawa sai alfijir ta to. tana ficewa ya kalli su aliyu ya ce ku tashi mu bi ta alhamdulillah to in sakar gida ku yi hakuri mu kwana ana. mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kawo mu kashi na takwas ku ce wa da kasancewa ta tsakar gida ku ce wallahi duk mun ra'ayin ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa Haka zalika, ku ci gaba da taya sharing a group group ɗinku na Facebook. Na gode da kasancewarku a tashar tsakar gida.